mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata kamar yadda 'yan uwa suka sani muna gabatar da karatu cikin wannan rana ta juma'a cikin wannan littafi mai albarka albidayatu fi ilmin aqida wanda littafi ne ke kunshe da aqida shine imani da kuma rukunansa idan yan uwa ba su manta ba karatunmu da ya gabata mun yi akan ka'ida ta shida ne ko cikin babin da ke bayani akan imani da manzanni wanda karatun da ya gabata mun yi karatu kan ashaharu khasa'isul anbiya ko tis'atun mafi shaharar abubuwan da annabawa suka keɓanta da su guda tara ne mafi shahararsu na farko akwai alwahayu wahayi ko akwai alwahayu wanda annabawa sun keɓanta da wahayi idan aka ce wahayi yana da nau'o'i an gane yana da nau'o'i idan aka yi wa wani halitta wahayi shi ba mutum ba to ba a yin zancen annabta ko kamar yadda Allah ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma ko kaga a ita babu takalifi a kanta haka kuma idan aka yi wa ɗan adam wahayi na farko ya danganta da me aka yi masa wahayi an gane shin takalifi ne wani ibada ne da Allah ya bayar da saƙo mai shi ya aikata ko kuma mai shi ya kiran mutane zuwa gare shi ta nan ma ake bambance annabi da ba annabi ba kuma sannan wanda aka yi wa wahayin dole ne ya zama namiji ko saboda ba a yi wa mata wahayi na annabta da Allah ya ce da sayyidatuna maryam fa arsalna ilaiha ruhana tamassala laha basharan sawiya kaga ita ai duk da an aiko mala'ika zuwa gare ta kuma ya zo mata a siffa na mutum ita ba annabiya ba ce saboda Allah ya faɗi ba ma aiko annabawa face mazaje ko illa rijalan nuhi ilaihim kaga ita mace ce an gane to ta nan ne ake bambance irin wahayi na annabta shi yasa imamul qurtubi da yazo gurin ta'arifin annabta yace wan nubuwatu fil urfi ma'khudun ko ma'khudatun minan naba'i yace wan nabiyyu هو المنبأ min جهة الله bi amrin تكليفا taklifan shi annabi abun bawa labari ne ta ɓangaren Allah da wani al'amari da yake hukunta taklifi mai taklifi abin da yake ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ko su ne al'ahkamu taklifiya ko dai wajibi ko dai mustahabbi ko kuma haramun ko kuma makaruhi ko kuma mubah an gane wayannan su ne al'ahakamu taklifiya to in Allah ya ba wa mutum labari da ɗaya daga cikin wayannan al'amuran to me shi ya zama annabi kenan an gane to shi yasa daga cikin asharu khasa'isul anbiya akwai alwahayu sa'an nan nabi shine akwai al'ismatu fi tahammuli wa tablighi wa min al akwai isma kariya tsari fi tahammuli wato cikin ɗaukar saƙon Allah an gani ɗaukar saƙon Allah yayin da ake wa annabi wahayi Allah na kiyaye shi an gane abin da ake masa wahayi ɗan ba zai shiga ba an gane har sai ya ɗau saƙon kuma sai ya isar da shi wannan yana da mahimmanci matuƙa an gane saboda idan aka ce har shedan zai samu ƙofa, to kuma shari'ar kenan za ta zama to babu tabbas ko to amma kaga saboda tsarewar shari'ar dole ne a samu kariya fi hamuli wa tabligh duk abin da Allah ya isar duk abin da annabin Allah ya isar haka Allah din ya ce kuma haka ya isar da shi an gane haka wa minal kaba'iri haka daga manya-manyan zunubai dukkanin wani annabi Allah ya tsare shi daga babban zunubi wannan mas'ala ce wacce maluma sun tattauna musamman in muka duba cikin kitabu shifa bi ta'arifu huquqil mustafa na alqadi iyad ya tattauna wannan mas'alar an gane zaka ga akwai waɗansu abubuwa da suka gangaro daga annabawa duk da yake waɗansu malamin sukan gaya musu wani lafazi su ce tarku aula kamar kaga annabi adam ai ya ci ganyen bishiya ko kuma allah ya ce kada ya kusanci wannan ganyen bishiya haka kamar annabi ibrahim ai ya ce gumaka su ne suka sassaƙe 'yan uwayensu ko kaga eh, bayan kuma ba su bane ko da kuma abu mai kama da irin wannan amma dai bittifaƙil ulama Allah ya tsare annabawa daga babban zunubi an gane haka abu na uku shine tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum shine idan dunan su na bacci amma zukatansu ba sa bacci shi yasa duk abin da annabi ya gani a mafarki wahayi ne gaske ne shi dan baya wasa da shi kai ne iri na irin ku irin su ko shedan zai zo ka ganka kamar ga an jefa ka kawo tawo kasa kamar za ka faɗo kana farkawa sai ka ganka akan tabarma an gane ko wani ya yi mafarki an danne shi za a yanka shi sai ya farki ya tashi to zan ga duk wannan duk daga shedan ne waye da annabi sallama ya yi bayani an gane mummunan mafarki daga shaidan ne ito eh, su annabawa ba haka ba ne shi shi yasa annabi ibrahim da ya mafarki yana yanka annabi isma'il mai annabi isma'il ya ce masa ya abati fa'al ma umar ko ya baba aikata abin da aka yi ma umarni yayin da ya ce masa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ko kaga saboda su annabawa idanuwansu ne ke bacci amma zukatansu ba sa bacci kaga sabanin ni da kai kenan sa'an nan abu na hudu su ne shi ne shine na indal mauti akan ba su zaɓi yayin mutuwa za su mutu ko kuma a'a ka ga kwani da kai ai sai abin da muka gani <laughs> ko eh ai sai abin da muka gani ba mu da zaɓi to ka ga wannan ke nuna ma su musamman ne an gane wannan ke nuna ma su musamman ne kai ni da kai kawai sai dai in mutum ya mutu ya mutu amma babu wani mala'ika da zai zo ce ma to lokaci yayi za ka dai ko ba yanzu ba kawai sai dai ta ƙarfi kawai a tafi da kai to Allah ka sa mu tafi a sa'a sa'an nan na biyar shine lam na biyun qattun hatta yara maq'adahu min aljannati lam na biyun qattun da ɗai ba a karɓar ran wani annabi hatta yara maq'adahu har sai ya ga gurin zamansa min aljannati daga cikin aljannatin anan an gane ba wai kuma ana nuna masa bane saboda in an ba shi zaɓin ya zaɓi can ɗin fa ba wai haka ba ne? an gane kawai wannan wani karamci ne na Allah ya yi wa annabawa an gane don kada mu ɗauka cewa ai can an ce ana ba su zaɓi to da haka tsaya a nuna musu walla ba wannan ba ne in dai Allah ya kiran su wallahi za su je eh, za su je kuma sun fi fifita ɓangaren Allah saboda suna da yaƙini da gamsuwa dangane da Allah cewa rahama ce a wajensa an gane shi yasa ake so mumini in ya zo mutuwa fannin raja'insa ya fi rinjaya lokacin da mutum yake tsakiyar duniya yake tsakiyar rayuwa ba a so ya rinjaya ga ɓangare ɗaya daga cikin biyu ana so bawa ya zamanto bainal khaufi war raja an gane yana tsoron rahamar Allah an gane kuma yana a yana tsoron azabar Allah kuma yana kwaɗayin rahamar Allah an gane haka ake so mutum ko yaushe ya zamanto kakka ringa ganin cewa kai ai ka sha an gane ka ringa ganin kai kawai a a kakkai haka nan kuma kada kuma ka ringa tsoron abin da ke wajen Allah na azaba ka ringa ganin ai Allah ba zai ma gafara ba kakkai haka nan mutum ya zama zamanto tsaka-tsaki an fi so ma lokacin da mutum ya zo zai mutu to tsammaninsa warhamar Allah ya farin jaya an gane eh, haka kuma baka cewa kamar yadda wa'insu suke faɗi sai ka ji mutum ya ce a aini ina bautata wa Allah ne ba don ya sa a cikin aljanna ba wannan kuskure ne duk da yake wa'insu daga baya suna faɗi eh, eh, amma wannan ba daidai ba ne saboda annabawa ma da Allah ya lissafo su Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati sai Allah ya ce wa na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in bayan Allah ya lissafo su Allah ya ce suna gaggawa cikin alkhairai innahum kanu yusari'una fil khairati sai Allah ya ce waye da unana bi ma'ana waya abudunana suna bautata mana saboda addu'a huwal ibada kamar yadda annabi sallallahu ya faɗi ko Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba a farkon aya kuma ce ai ud'uni wa qala rabbukum du'uni ud'uni Allah ya ce amma saboda addu'a huwal ibada sai ce innal ladina yastakbiruna sai ce an ibadati bai ce an du'a'i ba saboda addu'a huwal ibada Allah ce sai da kullu la jahannama dakhili to kaga nan wa abuduna na bi ma'ana nan da yad'una na bi ma'ana wa abuduna na suna bauta mana su annabawan sai Allah ce ragaban saboda kwadayi na rahamar Allah na aljannar Allah na jin kan Allah wa rahaban da kuma firgici na azabar Allah kaga duk imanin mutum ai ba zai kai annabawa ba saboda kai mutum ma ka nuna bukatar ka zuwa ga Allah ibada kai an gane ibada kai wannan din ma ka nuna gazawarka ka nuna rashin iyawarka ka kankan da kai wannan ma ibada kai wa Allah ka nuna kai baka da komai baka mallaki komai ba baka san komai ba baka da ikon komai to Allah ya fi san haka. to a lokacin kuma sai Allah ya nuna ma ƙarfinsa kuma sai ya nuna tunda ka bashi girman to zai nuna ma shine mai girma. amma an ka nuna ka iya sai ya baka da iyawarka shi yasa ake cewa la haula la quwwata illa billah an gane babu dabara kuma babu ƙarfi face ga Allah kamar yadda bahaushe ke cewa babu tsimi babu dabara e to daga sanda kai wa Allah haka kuma shi sai ya nuna ma ikonsa shi yasa baka cewa kana bautata wa Allah wai ba da ban kwaɗayin abin da ke gurin Allah ba ba eh, ai ka nuna ma kwaɗayin ka nuna gazawarka kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah ya ce ya ku mutane ku na'am sosai kuwa sosai nan mutum wai kuma sai ka ga mutum ya ce to idan Allah ɗin ba shi da wutan kenan ba zan masa bauta ba irin wannan ta'o irin wannan wannan suke aini ina wa Allah ne ba dan ya sa ni a cikin aljanna ba saboda idan ba shi da aljanna kenan ba zan masa bauta ba to ai wannan idan idan idan ba haka Allah ya tsara ba ko <laughs> eh Allah ya tsara ma yana da aljannar nan wani kaddarawa idan kaji ana kaddara abu ko a nahawu ne ko to babu shi ko shi ya sa za ka ji ana kaddara a ce wannan fa'il damirun ne mustatirun kaga babu shi ta ƙadiru sai a ce kaza to duk abin da nan kaji ana kaddarawa to babu amma da akwai na nan batun kaddarawa Allah ma yana da aljanna sai ka ji mutum ya ce a ai kawai ni dan Allah ya cancanta abota ta masa ne tabbas Allah ya cancanta abota ta masa eh, an gani amma dai wannan ka ce baka kwaɗayin rahamarsa wai kai kana abota ta masa ne ba dan ya saka a cikin aljanna ba ko ba dan tsoron rahamarsa ba wato kana nuna wannan wannan kuskure ne Allah ya tsare mu to kaga shi yasa annabawan ba wai ana nuna musu wajen bane dan cewa a'a su tau a'a wallahi za su zaɓi zaɓin Allah za su zaɓi abin da Allah ya ce kuma ai duk masoyi yana fata ya haɗu da wanda yake so ko eh, to nan kaga suna son Allah shi yasa in Allah ya ce su tawo ma ko aka ba su zaɓi sa zaɓi su tafi zuwa ga Allah ɗin don duk abin da suke ciki a nan to na can yafi fi haka Allah ya ce ko wal akhiratu khairun wa abqa kuma musamman ma ga annabawa kaga shi yasa abu na shida la yuqbaruna illa haisu yamutuna la yuqbaruna ba a binne su su annabawa illa haisu yamutuna face gurin da suke mutuwa Saɓanin ni da kai ni da kai a kai mu cikin yan uwanmu saboda tsammanin wani ma in ya je ziyara ya addu'a ko in ya ce assalamu alaikum ahlad diyari min na wal mu'minat wa inna sha Allahu bikum lahiqun ga ai ayi ma tsammanin wannan kai amma shi annabi to in bai tabbas ba ai ba mai tabbas ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ati babal jannati fa fa yaqulu al khazinu man anta fa aqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka manzo Allah shi zai fara shiga aljanna sannan kuma annabawa sannan kuma al'ummarsa an gane sannan sauran al'ummatai an gane to Allah ka sa mu shiga to shi yasa kaga la yuqbaruna ba a binne su illa haisu ya mutuna face a gurin da suke mutuwa an gane na bakwai la ta'kulul ardu a ajsadahu ƙasa ba ta cin naman jikinsu an gane ƙasa ba ta cin naman jikinsu kaga wannan karamci ne na Allah da annabi inda za a haƙo shi yanda hatta ba ma annabi ba za ka ga wani haka masu aikin makabarta suna gamuwa da irin wannan kaji ko Allah za ka ga mutum an manta shekarun ma da ya mutu wallahi wallahi kaji Allah eh, nan sai kai mamaki sai kaga mutum ya yi shekaru amma sai kaga kamar yanzu aka sa shi Allah kaji ko eh, eh, kaji <laughs> to kaga bayin Allah ma bayin Allah ma Allah yakan yi musu wannan Eh, haka kuma annabawa dama su haka yake Allah mala hmm, sosai ai duk abin da aka ce Allah to eh, eh, duk abin da aka ce Allah an gama hmm. zaɓi ne kuma zaɓi ne nan wani ƙila kuna sallah da shi kai baka san shi ba kila nan wani ma zai ma sallama nan wani kane masa kallon haka haka eh, shi yasa ba a so ka wulaƙanta mutum duk inda ka gan shi yanda manzala sallama ya ce daga cikin bayi akwai wanda in zai wa Allah rantsuwa Allah sai ya kubutar da shi wallahi in zai ce Allah sai kayi kaza to Allah zai yi suna nan shi yasa in ka mutum ka kare na shi Eh, baka san kowaye shi ba eh, nan wani ajiyar Allah ne Allah ya ɓoye shi shi yasa in ka mutunta kowa sai ka ci riba kila eh, ka zo gurin na Allah ɗin daman ba halinka ba ne ballantana kai rashin kirki haka kuma ma in ma dai mutumin banzan dai ka haɗu da shi girmama shi ai ba wai dan komai ba saboda Allah ya girmama shi kamar yadda Allah ya faɗi hmm. masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah to nan kaga wa'ansu kenan amma na annabawa haka suke eh daga cikin khasa'is nasu shine la ta'kulul ardu ajsadahum kasa ba ta cin naman jikinsu haka suke sa'annan na takwas hum ahya'un fi quburihim yusalluna su ɗin rayayyu ne cikin ƙaburburansu suna sallah an gane nan idan an ce rayayyu ne an gane akwai hayatul barzakhiyya sa'an nan tasu ɗin kuma ta bambanta da ta mutane duk da haka an gane duk da haka tasu ɗin ta bambanta da ta mutane amma kowane mutum yana da hayatul barzakhiyya ko kaga Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun kowa ne haka amma ta annabawa ta bambanta kuma da ta mutane shi yasa aka ƙara aka ce yusalluna suna sallah kuma duk irin waɗannan al'amura ne na gaibu dole kai imani kakka ce a yaya za a yi si sallah kakka tsaya wannan an gane Allah ne ya faɗi manzan Allah ne ya faɗi yadda kawai Ka tsaya a ci to a an sa mutum cikin kabari aka ce yana a'a ba a wannan imani kawai ake da wannan don in ka ce dole duk abin da baka gani ba ce ai ba zai faru ba to mutum nan ta wani da yake irin wannan na taba ce masa irin wannan wanda suke kora Allah din nan ai ce masa wala baka da hankali ce wallahi ina da hankali na ce to nuna mun shi ya ce ai hankalina shi ne magana ta hankali ai na ce to ai mahaukaci ma ai yana magana <laughs> ko eh, in dai ai haka ne kaga amma mutum ya yarda dai tabbas yana da hankalin amma ko likita aikace masa ina gurin hankali yake wala bai sani ba eh, don inda sun san gurin da yake kam da sun yi wa mahaukaci magani ko amma haka kawai kaga kenan akwai abin da kawai Allah ne ya sani sannan kuma dan ka gane cewa ba mutum ne ke sa wa kansa hankali ba Allah ne haka wani ya yi shi Allah ya yi shi ba shi da hankali kuma haka dole za a gan shi a kyale haka Allah ya ga damar ganinsa a ga wannan kenan sa'an nan kuma abu na tara shine la yurasuna wa ma tarakuhu sadaka. ba a su duk abin da suka bari sadaka ne an gane ba a su duk abin da suka bari sadaka ne shi yasa za ka ga wato allah dai ya samu dace eh, haka allah ya riga ya yi zaɓinsa eh, shi yasa na gaba ya yi gaba eh, shi na baya sai dai tsintar takalmi ko yawwa haka Allah ya yi zaɓinsa kuma ba wai ibada ba ce take janyowa zaɓi ne na Allah kada mutum ya ce a ai zai kai don akwai waɗanda suke cewa su annabtar kamar takassubanci wai mutum yi ibada yi ibada a'a annabawa sun fi kowa bautar Allah haka ne amma ba wannan ne ai a to ai tun kafin a haifi mutum Allah yake zaɓinsa a matsayin annabi aiko to kaga bai zo yayi bautar baballantana in ya yi a bashi zaɓi ne na Allah to amma duk da haka kuma in sun zo din zaka ga yadda suke bautata wa Allah din fiye da kai fiye da ni in ka ɗau a misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyamul laili shi ba a iya ramadana yake ba mu ne ni da kai in ramadana mu zo mu tuka masallaci bayan sallah ka ga ba kowa Eh. bayan zana Allah sai ka ga ba kowa ma da waje har haraba har ina to shi manzo Allah sallama kaga ai kullum sai yayi tun daga sanda Allah ya sauka masa ya ayyul muzammil qum al illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila shi yasa kullum shi sai yayi har wata rana matarsa Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ah, ya rasulallah ba ka huta ba na ta wahala kanka in allah ya gafarta ma yaya za ka wannan yace ya aisha afala a kuna abdan shakura shin bana zamanto bawa mai gode wa allah ba kafarsa tsagewa take hakkun bira ai take saboda mai yawan kiyamun laili to amma ni da kaifa allah ya samu dace nan wani ma sallan ma ai asuba din baya samu ko Eh, ta wannan kenan an gane don haka yanzu sai na gaba karatun yau abbabitu sabi'u ko malam ya ce abbabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai abbabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai lan kimulu ko lan kimula, lan lan kimula imanin musulmi dan lan tana daga cikin hurufin nasbi ko allan idan kai kuma wannan fi'ili mudari'i ne yakmula kenan lan yakmula imanul muslimi imanin musulmi baya cika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila illa idha haqqaqa khamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar imanin mutum dangane da manzan Allah sallama baya cika har sai ya tabbatar da al'amura guda biyar an gane kaga ba faɗa ba ne a baki kawai nan wani sai kaga ana cewa ya rasulallah Ka ce sallallahu alaihi har ma shafa fuska yake amma da za a ce manzan Allah ya ce to wallahi zaɓin kansa zai ɗauka eh, amma za ka ga ya shafa fuska sallallahu alaihi wasallam haka amma da za a ce ga wani tsari kada ka bi son zuciyarka haka to wallahi za ka ga ya na manzon Allah din ya bar wannan a to nan ga ba wai shafe ko ko da a ce hannunsa zai maye cikin fuskarsa ai ya yi a banza ko e aiki ne a aikace ne Allah ka ba mu ikon aikatawa ki yasa malam yace lan yakmula imanul muslimi Ya ce imanin musulmi baya cika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa idza haqqaqa hamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar na ɗaya tasdiquhu fi ma akhbar sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu gazgata shi an gani gazgata shi fi ma akhbara cikin abin da ya ba da labari abin da manzo Allah ya ba da labari dole ka gazgata shi saboda Allah ya ba shi shaida wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya furici game da son zuciya duk abin da ya faɗi wahayi ne na Allah shi yasa ka gani baka gani ba ka fahimta baka fahimta ba shi kare ake wa taqalidul a'ama makauniyar biyayya Allah in kai makance ka bi manzon Allah to a cikin aljanna za zaka tsinci kanka shi baka cewa a'a sai ka auna a sai dai in wani ya faɗi ka auna da abin da shi ya faɗi amma shi ba a aunawa shi kawai karɓa ake yi an gane waninsa ne in ya faɗi to shi ne sai a auna a ga ya yi daidai da nasa ko bai yi daidai da nasa ba ko in bai yi daidai da nasa ba to sai a ban masa kayansa amma shi maganarsa dalili ce wujja ce ita za ka ga ko da ƙaunin sahabi ai mukhtalafin fihi ne ko an yi saɓani ai mun karanta cikin littafin da muke na alfiqhul maliki ko almuyassar ai mun karanta daga cikin usul na mazhabar imamu malik anya mun karanta ƙaunin sahabi kuwa eh ba mu karanta ba amma akwai ƙaunar sahabi daga ciki eh akwai dai ƙaunar sahabi to kaga shin in sahabi ya faɗi wani fahimtarsa ko wata fatawa ko wani hukunci shin dalili ne ko ba dalili ba tunan malama waɗansu suka ce dalili ne amma ma da sharuɗa zai zamanto dalilin an gane? amma shi ma ko sahabi ne ya faɗi manzan Allah yana magana to ba a auna nasa ai da na wancan sahabi shi yasa abdullahi dan abbas wata rana sun zo suna tattaunawa da wa'insu sahabbai sai ce Allah ya ce annabi ya ce sai suke ce a ai abubakar ya ce shi ma umar ai ya ce ya ce wallahi Allah ya kusa yi muku ruwan duwatsu ina Allah ya ce annabi ya ce kuna cewa abubakar ya ce umar ya ce kaga waɗanda suke na kusa da shi ma fa kenan to amma ballantana sai da duniya ta ɓaci ma aka haifi wani sai da duniya ta lalace sannan aka haifi wani to kaga shi yasa wani ce da'u kulla ƙaunin inda qauli muhammadin sallallahu yayin da manzo Allah ce to bazancan kowa qata al jahizatu qaula kulli khatibin kenan kawai an rufe magana to shi yasa kaga al'amari na farko shine tasdiquhu fi ma akhbara tasdiquhu gazgata shi fi ma akhbara cikin duk abin da ya bada labari sallallahu alaihi wasallam shi yasa to wannan in aka rasa wannan ba a sami imani da manzon Allah ba an gane in manzo Allah ya faɗi mutum ya ƙi ya gazgata to wannan bai imani da shi ba ko da kuma ya faɗi a baki sannan na biyu al'itimaru bima bihi amara aiki da abin da ya umarni al'itimaru bima bihi amara aiki da abin da ya umarni in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da wani abu to dole ne a yi masa ɗa'a saboda haka Allah ya ce mai da rasula a ata Allah duk wanda ya bi manzan Allah kawai Allah ya bi duk wanda ya bi manzan Allah kawai Allah ya bi eh, don shi din baya faɗi sai abin da Allah ya ce ya faɗi an gane kuma baya umarni sai abin da Allah yake so shi yasa za ka ga burin manzo Allah sallama a duniya shine ya tabbatar da lamarin Allah baya tunanin kansa sai ga an cutar da shi an cutar da shi an zalunce shi amma shi ba batun kansa yake ba amma ana taɓa haƙƙin Allah to za ka ga ya yi fushi eh, shi bai ɗauna a komai ba amma na Allah to saboda ai abin da ya zo yi duniya kenan shi ya zo tabbatarwa shi Allah ya aiko shi ya yi an gane shi yasa to in aka yi masa ɗa'a Allah aka yi wa ɗa'a shi yasa kaga abu na biyu al'itimaru bima bihi amara aikata duk abin da ya umarni an gani sannan na uku alinti ha'u amma anhu na hawa zajara ha'u hannuwa amma anhu ha gabarin abin da ya hana wazajara ya tsawatar in manzo Allah ya ce ka ai kakkai ka yi imani da shi amma in zai ce ayi ana batun manzo Allah sallama amma ko mahaifi ma ko ko mahaifi in dai ana ganin sa da kima in yace a bari ai a bari ko haka a cikin mutane akwai waɗanda kake kallon su da wata daraja da wata kima wanda in dai sun ce ka bari to za ka bari to ballantana kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk wani kiman mai kima ai ko hanyar nasa bai ba duk darajar mai daraja ko hanyar tasa ba ba shi sharaɗi ne ma shi ne imanin to in dai zai ce a bari eh, to ka bari shi ne ka yi imani da shi an gane shi yasa abu na uku shine alintiha'u amma anhu huna hawa zajara ha'u hannuwa amma an huna ha gabarin abin da shi ya yi hani gare shi ko ya yi hani gabarinsa amma an ha gabarin abin da ya yi hani gabarinsa ya ce a bari to a bari ɗin jara ya kuma tsawatar ya tsawatar akwai wanda komai abin da yake in bawansa ya tsawatar masa shi kenan an wuce wajen wallahi ba zai kara magana ba kaga mahaifi ma kenan wanda kuma manzan Allah ya fi mahaifinka yana daga cikin sharaɗin imani ma sai ka sa ya fi mahaifinka sannan ka tomomi ne e eh, to kaga ashe haka to amma za ka ganin jama'a wa'yansu imanin ne a baki Allah nan wani sai a janyo masa hadisin sai taki Allah nan wani ma idan aka ce masa ka za Allah ya ce ni za ka yi wa wa'azi eh, ni za ka yi wa wa'azi ce ai ba a gabana aka haife ka ba wani yaro karami ne kai kaga bai kamata ya dube ka ba kamar yadda ake cewa wai unzurin lizatil qawli la min qa'ilin ko ka duba abin da aka faɗi ba wanda ya faɗi ba an gane in mutum ya ce Allah ya ce manzo Allah ce to duba darajar Allah duba kimar Allah duba girman Allah da matsayin Allah haka in ya ce manzon Allah ya ce duba kimarsa da matsayinsa shi kakka damu da shi an gane kakka damu da shi shi da ya faɗi a duba waye ce ya ce eh, duba waye ce ya ce kaga irin wannan zaka ga mu'amala ta mutane ni ban san abin da ya ba ko saboda ita fisikali ce wallahi wani ko a wajen aiki ne in ka ce masa uban gidansa ya ce yayi kaza wallahi da gudu zai a gudu zai yi eh. nan wani kawai sunansa za a ambata fa Allah ni na ga irin wannan nan wani neman aiki fa za a ji neman aiki wani zai je nan wani yana Allah Allah a sa shi a ɗan kara shi a wajen aikin fa ya je gashi yana buƙatar taimako amma wallahi mai shi ba zai taimaka ba amma wani kawai in ya je ce wane ne ya turo ni wanan nan to kaga wannan bai kamata nan musulmi ya zama to ai haka ba ko kaga wanan nan kenan ya fi Allah a wajensa eh ko da bai ce ba aikinsa ya nuna haka Allah nan wani haka ko da nan wani akwai su da yawa wani ma a ma'aikata an kace masa dan Allah sai ce shi ba aikin Allah yake ba eh kaga wannan kuskure ne eh kai musulmi babu wani abu da ka zo yi a duniya ka ce wai ba aikin Allah wai kake ba dan da shi Allah zai saka a cikin aljanna inda ka rike shi da amana ka yi aikinka kuma za ka taimaki addininka a ciki wallahi akwai su da yawa wanda wa'insu 'yan sandan ne amma wallahi ta sanadiyar aikin 'yan sandan sai su samu aljanna da gudu wani soja ne ta sanadiyar aikin sojan sai ya samu aljanna da gudu don wani duk wanda duk inda aka yi samu gaba na taimakon addininsa yana da fawa a hannu zai taimaki addinin wanda abin da zai malami ma bai sai ba tunda an yi malami sai dai ya ganyo aya ko wannan kwatar karfi zai bankara ya ce sai an ba Allah a gidan soja ko ka bi ko kuma jikinka ya tsami <laughs> to ka am eh amma ki <laughs> wanda yake wannan shi kawai sai dai ya gaya ma kila nan wani yana faɗi ana daka masa ma harara amma wannan shi zai daka hararan kuma ya ce sai an ba Allah kuma dole abu ba yanda aka iya kaga shi sai ya samu aljanna shi yasa ake so duk inda mutum ya zamanto to ya rike wajen da zuciya ɗaya kuma ya sa shi zai iya samun aljanna ta wannan ɓangaren kada ya ce a ah, shi ba batun Allah a ciki a ah, shi mumini fa duk rayuwarsa kakab ɗinta yana yin ta ne a cikin tsarin Allah kowace iri ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yayan aboki na ne an katsa ne yake kuskure ne wallahi jahilci ne wallahi jahilci ne littattafai ne a cikin irin kurin nan na vespa hmm. littattafansa ne da komai a ciki zai tafi mazan bayan da ko karatu suka tare hmm. suke lalle ya zai su ya bincike kayan da ce ba komai ba ne littattafai ne makaranta za ne suka ce a su ba aikin Allah ka zama yau ne duk za a yi gudu masa littattafai suka duba suka gaji suka ce ne eh, wallahi kuma nan a ranar da idan zai dinga gudu Allah duk inda gidan mutum ne yake da aka biyo Allah ba abu ne ma kai ina jin mutum nan bolis din nan ba a gidan sa ya kwana yi ya wani <laughs> tabbas wallahi wannan wannan hmm. an san mala awal a na eh, san mala inna Allah wa inna ilaihi raji wallahi ya yanzu ka ga kuwa ka kuskure ne gwara ma in ba za ka yi ba a matsayinka na musulmi ka ce kai ba aikin Allah ka ce ba gwara mutum ka ce a'a ba zan ma ba amma yanzu kalmar da za ka faɗi ba da shi kake ba da Allah kuma kake eh, kawai ai gwara ka ce a'a gaskiya ba zan ma ba kikenan eh, amma ka biyo da wata kalma kuma irin wannan duk jahilci ne eh, jahilci ne shi yasa kaga in mutum bai wannan ba sai ya zaci cewa kuma da haka suke walla ba haka suke ba akwai mutanen kirki akwai waɗanda suke ma malama ne eh malama ne dan na taɓa yin tafsiri a wannan a barikin su wannan eh, a barikin yan sanda a Legas Allah akwai su waɗanda in aka zaunar da su a nan wala koyar da mu za su haka kuma yadda suke bin tsarin aikin duk yadda suka ga wani abu da nuna kishin addini wallahi su ne ma sanadiyar tafiya ta gana ai na je gana koyi turanci don da aka kai ni cikin barikin na yi tafsiri to sai na fara tafsiri to da na fara tafsiri a wannan sunan wajen ikeja eh, to da na je ina tafsiri sai yarabawa suka ce a ah, ai san kai kenan yaya za a kawo a ringa tafsiri da hausa su ma ai musulmi ne eh ba sa ji eh, eh, ni kuma da hausa nake yi to kawai sai aka ce a'a to in ringa in ne da hausa na wannan sai na ce ai ba ni da turancin da zan iya bayani har su gane to sai wani suka ce to a canja mai tafsiri to daga cikin 'yan sandan irin ɗaliban nan gogaggu na wannan suka ce sam ga ce wala ba za a canja ba ga ce yadda muke karuwa da karatun malamin nan mu aka canja ai mu aka yi Allah suka ce a'a sai dai a yi abu kamar haka a ɗauko wanda shi zai zauna a gefensa shi da turanci kawai zai ringa shi dai ya ringa mana haka eh, a haka a haka har na ƙarasa nan aka ɗauko wani shi da turanci in na gama da hausa ne bayani irin abubuwa na ayoyi na fitar shi kuma yana gefe e, kuma shi kan nasa da wannan sai da na ɗan kakkare shi tunda ka san duk yadda nan mutum yake ko bayani kake yi ko da hausa kake ba da larabci ba in karatu ne tsantsa a ciki shi wanda ya karatu yana sani ko da baka janyo aya ba ya san wannan abin da ka faɗi aya ce eh ko da baka janyo hadisi ba ya san kana da wujja akan wannan abin da ka faɗi to nan kaga haka eh, kuma wallahi mutanen kirki ne Hannabaro Legas akwai abin da suka bani wanda har anan a Kano ya yi min amfani ID card ne shi mai shi har anan a Kano ya yi min amfani tun daga Legas ba don a mashin nan eh, eh, ina in na je zan hau mashin ne na je to in na tafi da wannan katin har akan hanya shikenan babu ruwa na da ma'aikata ana tseda ni sai in nuna kawai shi ina nuna wa mutum kawai shi kenan tun da a ah, in ma ka tsare ne to kaga wani babban babban babban eh, babban ka kaga wannan kama ni ne wai <laughs> wai yi eh, eh, ta nan wani bawan Allah sunansa kowa yake sunansa amma akwai abin da ake ce masa aka ce a ja ka ce a ja kaya eh ai ce a bakka a bar rigima <laughs> eh kaga ai kana kama na ai ka kama kanka kaya <laughs> e dan kila sai ka ci yadda ne kuma sai ka zake ni babu abin da zaka samu ai eh aka kaga na haka wala akwai wanda suke mutanen kirki E eh, ne nan wanda aikin Allah din suke so. kuma duk wata gaba da suka gani za su taimaki addini wallahi za su E amma kuskure ne irin masu cewa a ah, ai ba aikin Allah muke ba kai a matsayin ka kai na musulmi ba inda baka aikin Allah E wannan kuma shine abin da ake so kowa ya sa a zuciyarsa amin to kaga akwai alintiha'u amma anhu na hawa zajara shine ha'u hannuwa amma anhu ha gabarin abin da ya yi hani gabarinsa ya ce a bashi wazajara ya tsawatar to manzala yana cewa kaza to kawai ka ban naka ka bi nasa wannan shine ka tabbata ka yi imani da shi na hudu a tashabbuhu bihi zahiran wa batinan a tashabbuhu bihi kamantuwa da shi zahiran a zahiri wa batinan da baɗini an gane duk wani abu naka da za a gani a zahiri irin suffarka kaji an ce manzo Allah sallama yana da gemun su har har wannan tana cika masa ƙirji usa da ko eh ya aiki wannan eh, kastan lihiyati aka ce da rahu tana wannan tana cika haƙƙin jinsa to kai ma yi ƙoƙari kai ka ringa askewa ka ringa a ai kaza kaza kaza an gane ka cika to wannan yana daga cikin tabbatuwar e yi imani da shi zahiran wa batinan hatta a halayya a ɗabi'a duk ma'amalar da za ka yi mu'amala da mutum wanda zai yi kwaɗayinka ya tabbata wannan zahirin ka gashi kana koyi da manzo kada ka faɗi a baki amma ana mu'amala da kai suna nan da yawa nan wani sai ga ya tsaye da gemu eh, gashi ya cika gemu amma da za ka yi mu'amala da shi ta kuɗi wallahi sai ya cuce ka kaga wannan ya cutar da kansa ya cutar da addininsa dan yanzu nan gaba sai a ringa cewa ai masu gemun nan duk ba su ƙarya suke yi ta ce ai ƙarya suke yi ce ai masu gemun nan ba su don ƙarya suke don macuta ne kaga yanzu ka cutar da wani amma a in kai aka yi mu'amala da kai ka rike amana ka yi gaskiya to aka ka ka taimaki dan uwanka dan ana ganin dan uwanka da wannan siffar sai a ce a ai su duk wanda kai mu'amala da su ai za su yi ma wannan to amma yi kuma ka ci amana haka kuma wa batinan haka a zuciyarka an gane eh, eh, haka a zuciyarka ba hasada ba kyashi ba ganin haka ba ai ganin kafu wani kana kankan da kai an gane a zuciyarka ba hasada babu gilli babu kaza ba kaza shine zahiran wa batinan to shi ma wannan yana daga cikin alamar kayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine at-tashabbuhu bihi kamantuwa da shi zahiran a zahiri wa batinan da batini sallallahu alaihi sa'an nan na biyar assalatu alaihi inda zikiri assalatu alaihi yi masa salati inda zikiri yayin da aka ambace shi kana jin an ambaci annabi Muhammad salama kai masa salati an gane wannan shine tabbatuwar cewa eh kayi imani da shi daman Ka yi masa salati wannan wajibi ne wajibi ne a rayuwarka saboda umarnin Allah ne kamar yadda malama suke faɗi cewa kowa wajibi ne a matsayinsa na musulmi sai wa annabi salati guda ɗaya shine wannan na umarnin Allah ɗin dole ka yi shine inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga wannan to dole wajibi ne in mutum bai yi ba sai Allah ya tambaye shi a rayuwarsa Sa'annan kuma akwai inda yake zamantuwa mustahabbi shine bayan wannan guda ɗaya kuma yanda ya faɗi cikin hadisi wanda ya fi kowa matsayi a wajensa gobe alkiyama shine wanda ya fi kowa yi masa salati ka matsayinka a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iyaka yawan yi masa salati kuma musamman a daren juma'a an gane shi ne wanda manzo sallama ya yi umarni a yawaita kuma haka in mutum ya ana bijiran masa a haka akwai sanda yake gaya sahabbai ce lalle ana bujiro min da salatu ya rasulallah ya za a bujiro ma da salatin mu bayan ka diddige ka zama ƙasa ya ce ai ƙasa ba ta cin naman annabawa kaga shi yasa iya matsayin mutum iyaka yawan yanda yake wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama shi yasa as-salatu alaihi inda zikiri salati gare shi yayin ambatansa ina ganin za mu tsaya a nan ko za mu ƙara maimaitawa abbabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai lan yakmula imanul muslimi imanin musulmi baya cika lan yakmula imanul muslimi imanin musulmi baya cika bi rasulillahi sallallahu alaihi sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa idza haqqaqa khamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar illa idza haqqaqa khamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar lan yakmula imanul muslimi imanin musulmi baya cika bi rasulillahi sallallahu alaihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa idza haqqaqa khamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar na farko tasdiquhu fima akhbara tasdiquhu gazgata shi fima akhbara cikin abin da ya bada labari na biyu al'itimaru bima bihi amara aikata abin da ya yi umarni Shi shine al'itimaru bima bihi amara aikin aikata abin da ya yi umarni da shi al'itimaru bima bihi amara aikata abin da ya yi umarni da shi na uku alintiha'u amma anhu hunaha wa zajara ha'u hannuwa amma anhu naha gabarin abin da ya yi hani gabarinsa waza jara ya tsawatar na a a tashabbuhu bihi kamantuwa da shi zahiran wa batinan zahiri da batini sallallahu alaihi wasallam na biyar assalatu alaihi yin salati gare shi inda zikirhi yayin ambatansa zan ƙara maimaitawa abbabitis sabi'u ƙa'ida na bakwai lan yakmula imanul muslimi imanin musulmi baya cika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa iza haqqaqa khamsata umurin face ya tabbatar da al'amura guda biyar na ɗaya tasdiquhu fi ma akhbara gazgata shi shine tasdiquhu gazgata shi fi ma akhbara cikin abin da ya bada labari sallallahu alaihi wasallam na biyu al'itimaru bima bihi amara sallallahu alaihi wasallam aikata abin da ya umarni da shi al'itimaru bima bihi amara aikata abin da ya umarni da shi sallallahu alaihi wasallam na uku alintiha'u hannuwa alintiha'u hannuwa amma anhu naha gabarin abin da ya yi hani gabarinsa waza ya kuma tsawatar sallallahu alaihi wasallama na hudu a tashabbuhu bihi kamantuwa da shi a tashabbuhu bihi kamantuwa da shi zahiran a zahiri wa batinan da batini sallallahu alaihi wa sallama na biyar assalatu salatu alaihi yin salati gare shi inda zikirihi yayin ambatansa an gane duk lokacin da aka ambace shi kai masa salati shi yasa in muka zo karatun hadisi muka ce qala rasulullahi sai mu ce sallallahu alaihi wasallam an gane Allah ka samu cikin ceton manzon Allah ina ganin shi shikenan ko sai Allah ya kai mu gobe kuma assalamu alaikum warahmatullahi